Lura da yadda manyan ƙasashen yammacin duniya da wasu takwarorinsu na nahiyar Asiya suka yi wa nahiyar Afirka ta da sunan sabon salon hulɗar diplomasiya ya sa ƙasar Rasha sake jan ɗamara da nufin kyautata da daɗiyar dangantakarta da ƙasashen na Afirka. Mafarin wannan taro na birnin Sochi, Salisu Muhammad Habi shi ne ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar. Da ita rasha ta tabbata cewa yanzu ta gani ƙasashen Afirka suna da arziki. suna daidai kuma a zaka a yi yayyayya da su da hulɗa da su mai ɗimbi wata kowace fanni saboda turawa suna nan su yi mana ikon mallaka amerikawa suna nan mutanen turkish suna nan china suna nan kenan su ma ya kamata zaka su kawo nasu ma nan afirka kasashen afirka da suna da hulɗa mai ɗimbi yawa da ita rasha mun dade mu nan nijar da hulɗa da rasha muna fata ya zama to shugaban ƙasar mu da mun kasance shi da kokari kwarai zamna da su a samu yarjejeniya da su don a samu ufani da aka na fannin makaranta na fannin kayan sojoji ko kosu abubuwa na fannin taimako na manoma don mu abinda muka so mu rabu da kullum roƙo mu rabu da kullum talauci wai shin ya kasashen da na afirka za su yi ko kuma gwamnatocin su kasashen da na afirka za su yi da kasashen eh, yammaci musamman da waɗanda suka yi musu mulkin mallaka ina ganin ai sun ci rabon su kamar mun da abin da shi to ai mun dade da tare ne mu mun dade muna jarirai mun girma yau kusan shekara sittin kenan ya kamata mu ma yau mu kanmu kuma ita kanta rasha tana dimbin hulɗa da da su mutanen turai da horeshi for example kenan babu wani matsala ko guda batun tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da kasashen na afirka ke da damuwa a kansu musamman ta'addancin da ya addabi yankin sahel saboda haka ake ganin taron na iya zama wata damar tantauna hanyoyin odar makaman yaƙi a wajen wasu ƙasashen. Duk abin da mu ci da arziki da kuma da kuma ba kwanciyar hankali ba mu same shi. Kenan dole mu samu ƙoƙarin masu kama muna mu samu kwanciyar hankali. Dai muna tsibbin kaya na yaƙi gudun muka na yaƙi abin zai zama sauƙi. Yanzu ka gani cikin birjekin mu na ƙasar Nijar. ga kowace shekara ana yadda kashi goma sha bakwai bisa ɗari ana sa cikin kayan yaƙi to mun samu wannan kwanciyar ga ta lokacin jirgin mu wannan kashi goma sha bakwai don sa cikin kayan yaƙi aka mu da su wajen talaka mu na Nijar su samu yoji samu gidan makaranta su samu gidan likita su samu hauyoyi su samu abubuwa da yawa rahotanni na cewa a zaman nan na suci a ta cimma yarjejeniya da kasar Rasha a kan batun sayan jiragen helikwafta kimanin goma sha biyu domin tunkarar matsalar ta'addanci. Shin ina gaskiyar labarin nan? Labarin nan ƙarya na. Ƙarya ne don tun da an kawo shiga lokacin shi lama shugaban ƙasa bai ma zo Rasha ba. kenan ga yanzu dai ba da hannu bisa wannan abubuwa ba kila za a yi can zuwa ba mai yiwa amma ga yau dai da muke wannan magana ga jiya ashirin da uku ga wata ba a yi ba kuma na tabbatar da babu saboda minista mai kula da harkokin kasar waje shi da kai ne ba da bayani cewa wannan zance zancen ƙarya na. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.